والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين da farko muna roƙon Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna godiya Allah subhanahu ta'ala da ya jaddada mana haɗuwa a wannan rana ta laraba a inda muke yau sha ɗaya daidai ga watan zulƙa'ada na shekara ta 1436 bayan hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 26 yau ga watan takwas na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ƙa'idu shi'ati al'ithnai ashariyati wato aƙidan shi'an nan masu bin mazhaban wato imamiya limamai goma sha biyu wanda yake fayyace mana aƙidansu a kowane ɓangare ina jin su ma rabiu na ba ku a sami kuma rabiu ok ranar ya kauce bari na sani ai na sani to insha Allahu a ba tare da bata lokaci ba za mu dan saurari presentation din yan uwa dama muna da group nawa A ko na A B C wannan ne A okay to waye wakilinku ku amma rabi baya nan rabi ra ai da ya san daɗin ya a fara ne ai ba ma tambaya na gaya mai rana a waje ai ba tambaya har biyu uku yake ma eh. eh, waye zai wakilce ku na bismillah injiniya a ba ka na fama rabi bismillah ba ni ta ah, ina farin kujeran nan akwai farin kujeran nan ya ka tsaya injiniya bara za ta suka ka duk duniya za a ganka ba ranar in ka abin sha Allah akwai faran nan yawwa ma yusuf bismillah injiniya sa wannan na ɗinki ne bai da kofi na shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wala udwanu illa ala zalimin an la ilaha illa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda malin ya bayani ah, bisa <clears throat> bisa wannan assignment da ya bamu so ba a ji a nan ba a ji na ciki? Good. to mun yi kokari kamar ah, yadda Allah ya bamu iko na bibiyar abubuwan da muka yi a cikin wannan littafi don kalato wasu abubuwa da muka fahimta bisa wannan tambayoyi kamar yadda muka sani an yi tambayoyi guda goma sha biyu cikin karatunmu so kuma cikin iko Allah malam ya raba ah, mu kashi uku sai saboda yadda lokaci yake da kuma kowane group ya samu daman gabatar da nashi ah, contribution din mun kasa tambayoyin kashi uku kowane kashi sun dauki tambayoyi guda hudu so mu mun dauki tambaya ta daya zuwa na hudu ta kashi na biyu za su dauki tambaya na biyar zuwa na takwas sannan kuma kashi na uku za su dauki tambaya na takwas zuwa na goma sha biyu kamar yadda bayani ya gabata wannan littafi yana kamar yadda bayani ya gabata wannan littafi yana bayani ne akan aƙidar wannan mazhabi na shi'a masu bin ko kuma masu bin wannan imama na mutane goma sha biyu a farkon wannan littafi malam ya kamar yadda malam ya bani shi wannan malami ya gabatar da littafin nan a matsayin tambaya da ansa inda in yi tambaya sai ba da ansa to mu ma haka muka jero su tambaya na farko a cikin wannan littafi shine su wane ne yan shi'a so yan shi'a kamar abinda nike so yadda presentation din zai faɗi zai kasance yadda na ba da shi kawai daga farkon littafin zuwa kaza mun fahimci ga yadda aƙidan shi'a suke su game da kaza su game da sayidina ali su game da menene za ka yi listin yanda kuka fahimci aƙidunsu game da kai amma yanzu maimaici ne ina fata an gane ko wato daga farkon littafin zuwa wannan tambaya ta goma sha biyu da muka yi mun fahimci abubuwa game da aƙidun shi'a kamar haka na farko ba su yadda da khalifancin sayidina abubakar abubakar ba ba su yadda da na umar ba ba su yadda da na usman ba kuma mun fahimci cewa asalin shi'a sun fito ne daga tsatson menene ba yahudi asalin wanda ya abito irin waɗannan abubuwa ka yi listin daya biyu ku point kawai eh, ka fahimce ni yawa bi da si su ji wanda za su yi abin nan Na'am. yawa ah, su ainihin aƙida ta shi'a isna a shari'a ba su yadda da imamancin abinda suka kudarta a cikin ah, imaninsu su ne ah, yadda da khalifancin sayyidina aliyu radiyallahu anhu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kataan ba tare da rarrabewa ba ɗaya kenan don saboda haka sun yi inkarin duk wayannan kalifofi da suka gabace shi wajen kalifanci wanda su ne usman eh, abubakar umar da usman abu na biyu ita asalin aƙida ta shi'a maɓuɓɓugarta ta sami asali ne daga abdullahi bin saba'a wani ba yahude wanda shi kuma wannan abdullahi bin saba'a shi ne wanda ya fara sukan surukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su eh, abubakar da usman da da umar sannan kuma har ila yau na uku har ila yau su wayannan aƙida na shi'a isna shari'a akwai jerin yan malamai guda goma sha biyu wayanda su ne suka kudirce a cikin aƙidar su su ne imamai tun daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yawmul qiyama wanda wayannan malamai su ne akwai akwai Aliyu bin Abi Talib wanda shine na farko cikin lissafin su sannan kuma sai Hassan bin Aliyu bin Abi Talib sai Husaini bin Aliyu bin Abi Talib sai Aliyu bin Hassan bin Aliyu bin Abi Talib sai Muhammad bin Aliyu bin Husaini bin Aliyu bin Abi Talib sai ja'afar bini eh, ali okay sai ja'afar eh, sai musa bini ja'far sai aliyu bini musa sai muhammad bini aliyu bini musa sannan sai na karshen su a aliyu bini muhammad bini aliyu bini musa wanda shine suke kira da mahadi wanda an haife shi ne a shekara ta 255 ko kuma shekara ta 256 wanda kuma sun kudurce cewa har yanzu yana raye tun daga lokacin shine suke ma lakabi da mahadi wanda shine zai zo nan gaba su shi suke jira sai tambaya ta hudu eh, ita kuma eh, wannan yana tambaya ne akan bangarorin shi'a wanda suka tabbatar da eh, kuskuren da jibril ya yi wajen isar da manzanci wai ya zubillah a nan su a ƙarƙashin aƙidarsu shi ne kamar su suka bayanar da aƙidar gurabiya mai ake nufi da wannan na gurabiya su ne wanda suke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Aliyu bin Abi Talib kamanceceniyansu ya yi kama da yadda hankaka da hankaka ko da kuda da kuda suke kama wato abin da suke nufi a nan yanzu da a ce za a samu kuda guda biyu a nan ko hankaka ba za ka iya fayyace aka ce wannan ga irin kamar shi ba wannan ga irin kamar shi ba to haka ne suka siffanta kamar maza Allah da Sayyidina Aliyu wanda ba ka iya bambance kamanninsu so shi sa suka ce shi Jibrilu lokacin da aka aiko shi an aiko shi ne da sako zuwa Jibrilu zuwa sorry zuwa zuwa ga sayyidina aliyu amma saboda wannan kuskuren wa iya hazbi saboda wannan kamancece ne sai ya kuskure ya mika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa iya wanda wannan ya sha karo da ayoyin alqur'ani da yawa da Allah yake tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alqur'ani misali akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala okay okay kawai a wannan in summary hmm. cikinsu akwai wanda bai yadda annabi ba ne asalin wani dace ne kawai yawa sai a je next points kawai uh, yawa sai sai eh? kun eh, gama hudu eh mun gama hudu eh shi ana ma wani takbir a ji wani takbir daga can b group b mun gama mun gama fone yanzu ka rubuta su in summary point 1 2 3 kawai a can gefe wance a fatar mana da suna haka hmm. in sha Allahu point kawai assalamu alaikum rahmatullah kamar yadda sunana da imran abubakar kamar yadda dan uwana ya soka daga nan yanzu ya a cikin wani littafin da malam yake karanta mana a kan aƙidun shi'a mun ji ya bayyana na ɗaya na biyu na uku da na hudu ina fata yin uwa sun fahimta sosai alhamdulillah sai mu za mu yi na biyar za mu yi na shidda na bakwai da na takwas inda hali sai mu ida sara kuma a kan za mu tashi da na biyar su a ƙirin a inda muka gano a cikin littafi na biyar sun kuma maganar su yana shafi na Allah sai kuma sun ce su ne taskar Allah kuma sun ce su ne wahayin Allah na shida kuma sun ce alkur'ani yana da zahiri da baɗili na bakwai sun ce sun kasance sun fasar alkur'ani da sun zuciya kuma sun ce da fasarar ɓoye da na bayyane kuma sun ce alkur'ani yana da tawaya kuma yana da ƙari na tara kuma sun ce alkur'ani wasu ayoyi sun shafi wasu ayoyin kuma wasu ayoyin saɓanin abin da Allah ya saukar da shi ko? to na goma aƙidun malaman shi'a wato shugabannin shi'a su ne malaman shi'a a afwan wato shugabannin shari'a yawa wato shugabannin shari'a su ne malaman shi'a na biyu wato shugabannin bata su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya su ne abubakar umar usman su ce kuma alkur'ani yana yana jirkita yana jirkita na fata an fahimta ya jirkita masha Allah asalin alkur'anin da aka saukar ya fi wanda yake hannun hannun hannun yawa a yanzu yawa hannunmu yawa a yanzu sun ce yana da tawaya saboda an zubar da shi da yawa subhanallah wani abu insha Allah wani abu da muka fahimta kenan ayi muna fata kun gane ai imrana an gane <laughs> to masha Allah bismillah abbas shi kuka tura abbas to yayi barakan sake kawai ni wannan na ne ta babba ne in ta zauna ina ya shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to malam kamar yadda ka ce za mu zo mu presentation yadda za mu gabatar da in summary akan wannan a takaice za mu ba da bayani a game da wannan littafin yadda yake magana to yadda muka fara malam shine ne ni dai ba su yi consulting ina kamar yadda isa ya ce ba cewon wai an raba question din nan zuwa gida hudu ba sai yau isa yake kira na yake ce mu to to yawa malam to ni dai mun fara daga farko muka samu muka tsaya na bakwai mun tsoka gobe ne za mu karisa to yanzu insha Allah abin da zai sauka daga na ɗaya zuwa na bakwai ne insha Allah na farko shine a cikin aqidan shi'a ba su yadda da annabtan manzan Allah ba ta inda suke cewa su aliyu aka turo ma sako amma mala'ika jibrilu ya yi kuskuren ba da sako sai ya ɗauka sai ya ba muwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa kuskure na farko kenan na biyu wanda ya dasa wannan aƙidan shine abdullahi ibn saba bayahudi wanda yake bayahudi ne shi ya dasa wannan aƙida na shi'a na cewa inda cewa wannan sakon aliyu aka turo mu amma mala'ika jibrilu ya kuskure ya doka ya ba mu manzon Allah ta cewa ta inda suna kamanceceniya tsakaninsu ta inda ba za a yi ba kamar yadda hankaka da hankaka suke kamanceceniya sai na uku shine suna imani da limamansu guda goma sha biyu wayanda suka fara daga aliyu ana da hassan dan aliyu muna da husaini dan aliyu bin abi dalib muna da aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da aliyu muna da musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da aliyu dan musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da muhammad dan aliyu dan musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da aliyu dan muhammad dan aliyu dan musa dan jafar dan Muhammad dan Aliyu dan Usaini dan Aliyu dan Abi Talib muna da Hassan dan Aliyu dan Muhammad dan Aliyu dan Musa dan Jafar dan Muhammad dan Aliyu dan Usaini dan Aliyu dan Abi Talib muna da Muhammad wanda suke lakabi da sunan shi Mahadi na ƙarshe wanda zai zo ya bayyana shi ne cikon limamansu na goma sha biyu wanda bai bayyana ba wanda suke ikirarin cewa yana nan zuwa zai zo ya bayyana cewa yana raye amma ya ɓoye har zuwa ranar tashin alkiyama sai na hudu su 'yan shi'a suna ƙara wasu daga cikin ɓangarorinsu wanda ake kiransu garbiya su ne suke cewa muhammad cewa saƙon da aka turo mu a maimaita wannan sau biyu wannan da na uku oke ina zuwa ringa ina jin na ba gurabiya ba na'am na'am a gashi nan malam ga inda nake son tashi wajen ina zuwa ina ma wurin ehem abu jafar cewa an tambaye wani babban malamin su dan abu jafar game da alkur'ani sai ya ce alkur'ani kurmani inda yake cewa alkur'ani kurmani ce daga cikin aqidan su kur'ani kurmani su ne masu qur'ani mai su ne masu mai magana kuma suna ƙara cewa wannan nur da ake cewa cikin alƙur'ani cewa aliyu ake nufi da shi cikin aƙidinsu sannan kuma sun kasa cewa karantar da ake saukar mawa da manzan Allah yana keɓe aliyu ne kaɗai yake isar mai da saƙon sai ina zo ina sannan kuma su yan shi'a sun kasance suna daukan karantarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da su ne sai su yi amfani da shi amma wanda ya saba karantar su sai su yi watsi da shi sai mai aqidojin a wajen tafsir sai na shida aqidojin shi'a gun fassara alqur'ani shi sun kasance cewa suna fassara alkur'ani game da yadda karantarwar malaman su ne suke dauka suke fassara alkur'ani ba a zahirin yadda ilimin shi yake zuwa sai suke fassara ba sai abin da malaman su suka bayyana musu ta inda cewa ko da ce ga inda fassaran aya ya zo amma malamin su zai iya fassara alkur'ani yayin da sauran shi yake to haka a shi shi'a suke dauka su yi amfani da shi a cikin wannan din sai hukunce-hukuncen inda suka karkasa alkur'ani kashi na daya <laughs> suna a cikin aƙidansu suna kasancewa masu imani da cewa an sun kasa alkur'ani gida uku kashi na daya cikin kashi uku shine suna kasa alkur'ani game da makiyansu wai ya zubila wanda suke rufarin to mabiya a halin suna kenan suke rufarin to makiyansu sai sai sunoninsu da kuma farillansu na sunoninsu sunoni sunoninsu sunoninsu 'yan shiya da kuma farillansu rubuta akwai sunoni da inda rubutun ne ne kashi na kai ya na na na na akwai na kasu akwai abin da yawa akwai na kasu akwai kari akwai jirkita inda suka kashe inda suka kasa alkuranin su gida uku ke inda suka fahimta sai kuma na bakwai yanayin yadda suke bayyana cewa baiti suna sanin gaibi inda suke ɗauko sufofin Allah suna danganta shi ga baiti sai yana jin malam insha Allah haka zare mu je tsaya ne can takaicewa alhamdulillahi Allah ubangi ya saka da alheri amma yanda na so points din su fito ba a haka yan uwa suka yi shi ba kamar misali daga farkon karatunmu zuwa tambaya ta goma sha biyu mun fahimci aƙidun shi'a kamar haka ina fata an gani da yadda nake suka number one asalin tsatsonsu wanda ya ƙirƙiro shi ba yahude ne abdullahi binu saba na biyu akwai masu imani da cewa sayidina alima Allah ne a aƙidansu ina fata an gane ko na uku akwai waɗanda ba su yadda da cewa ma wannan ƙur'anin ma manzo Allah aka saukarwa ba asali sayidina ali ne na hudu daga cikin aƙidansu ba su yadda kwata-kwata-kwata da khalifancin sayidina abubakar da umar da usman ba su dai khalifa a wajensu bayan mutuwan annabi kai tsaye shine waye Shi ne sayidina ali na shida suna tuhuman sayidina abubakar da sayidina usman da umar da zalunci domin sun tawaye ma sayidina ali haƙƙinsa sun masa ƙwace saboda haka su azzalimai ne na khalifanci a matsayinsu kenan sannan na bakwai sabon manzo Allah dukkansu kafirai ne sun kafirta sun yi ridda ko ba haka ba yanda muka karanta yawa sannan na takwas sun yi imanin maganan malamansu ɗaya daga cikin limamansu goma sha biyu ɗin nan maganansu ɗaya ne kuma haka take a wajen Allah in wannan ya magana za ka iya ce ma wancan ne in kaga dama ka ce Allah ne ma ya yi saboda maganan a jojjone ne suna representing menene Maganarsu su tamkar ta Allah ne maganar Allah tamkar tasu saboda haka idan Mr. A ya yi magana a cikinsu in kaga dama za ka ce Mr. C ne ya yi ta in kaga dama ka ce ma Allah ya ce kawai ina fata an gane kun san mun su sannan na tara maganansu tana share ta Allah Allah zai iya magana su limaminsu ya zo ya share ta Allah ya kauda ita ya tabbatar da tashi kuma ta tabbata muyi wannan ko sannan daga cikin aƙidunsu a duk wata aya da ta yi bayanin azzalimi ko batacce ko menene ana nufin sahaban manzan Allah duk wata aya da ta yi bayanin shiryayye haske menene tafarki madaidaici tana nufin limamansu tana nufin limamansu sannan har ila to irin waɗannan point ɗin kawai sannan suna masu imani ɗan shi'a yanzu abinda muka fahimta wannan ƙur'anin ba su yadda da shi ba yana daga cikin aƙidansu na ce wannan ƙur'anin jabu ne na asalin yana yana hannunsu sannan sun yi iman da cewa azzalimai sun kwakwashe abubuwa daga yawa daga cikin alƙur'anin nan sun zubar saboda suna magana a kansu ne su ne su dina Usman ko ba haka ba to irin waɗannan yan points din kawai sai mu duba misali daga karatunmu na farko zuwa yanzu mun fahimci aƙidu wajen 20 na yan shi'a daban-daban aqidan su ta bangare kaza kaza irin wannan points din yake so ayi jotin kawai ina fata nan gaba domin za mu ci gaba za mu ɗebo wani batch ɗin sai mun kai kuma wata tambaya ta daga nan yawa eh sai a bayar kuma Allah ubangiji ya saka da alkhairi yau za mu tashi a tambaya ta na'am sha biyu tambaya ta sha biyu tana cewa na'amalu minkum akaramakallahu muna roƙo daga gare ku wato asalin ɗaliban ilimi ne suka nemi alfarman mawallafin wannan littafin ka ce akramakallah da Allah muna sa rai muna roƙo daga gare ku gafarallahu lakum Allah gafarta muku zikra ba'adil amthila a ambata mana waɗansu misalai kaɗan daga cikin allati sarraha fiha suyukhu shi'ati wanda shaihunan shi'a da manya-manyan malaman shi'a suka yi bayanin su na aƙidansu na cewa alƙur'ani jirkitacce ne muna so a ɗan kawo mana misalai na ayoyin da aka jirkita ɗin muna so mu ji an karanta mana so yanzu waɗannan ayoyi da za mu karanta wanda su suka ƙirƙiro ne da kansu babu ko ɗaya daga cikinsu cikin ayan alƙur'ani cikin alƙur'ani suka ce to iri waɗannan ne aka tawaye sai dai ba su faɗi da a wani sura ya dace su kasance ba sannan kuma da in sura ce mai zama kanta waɗannan ayoyin da tsakanin wace sura ya dace yawwa mun san dai daga alamtara kaifa sai li'ilafi sai eh, eh, sai ara'aital ladhi ko in kana gangarwa sai inna ataina sai kulya sai idza jaa sai tabbar sai qul huwallahu ko to da ya kamata wannan din da zamu karanta yanzu inda wani portion ne wani bangare ne na wata sura sai su ga mana asalin wannan ayoyin ci da cikin sura kaza suke aka yanke kuma da tsakanin aya da kaza na suran zuwa aya na kaza wannan maganan ya dace ta kasance in kuma sura ne mai zaman kanta da sai su ce mana sura ne mai zaman kanta tana tsakanin sura kaza da sura kaza to amma babu wannan din a takaice jawab sai mala ce na'am zan kawo minha akwai suratul walaya eh suran biyayya suran wato shugabanci wai an cire ta gaba ɗaya suran shugabanci sura ne da suke take nuna shugabancin sayidina ali sai husaini sai hassan suran waɗannan limamansu ɗin wanda take nuna cewa su ne shugabanni an cire ta gaba ɗaya kun san mu mu taɓa jin suratul walaya dai a wannan ƙur'ani ba shi ne mala yace iftarau sun ƙirƙiro bi annahu mazkurun fiha cewa wannan suran an ambace ta a cikin alkur'ani game da me walayatu aliyin radiyallahu anhu game da shugabanci da khalifancin sayidina ali Allah yarda da shi faftarau sai suka kirkiro bi annallaha ta'ala cewa Allah madaukakin sarki qala fi qur'anihim Allah ya faɗa a qur'anin can don ba a wannan bane yawwa domin sun ce na asalin yana hannunsu mujabun ne to saboda haka ga surar yadda take wai wal'iyazu billah hasha lillah ta'ala Allahu amma ya na uluwan kabira wai suna ce Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu aminu bin nabiyyi walwali allazaini ba ma ya hadiyanikum ila siratin mustaqim ta waya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani bin nabi da wannan annabin walwali da waliyinsa Saidina ali allazaini waɗannan guda biyun nan da ma muka aiko muku su ya hadiyanikum domin su shiryar da ku ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya nabiyun nabiyin wa waliyin annabi da waliyi ba'adu annabi muhammadu da wannan waliyi na sayyidina ali din nan ba'adu huma min ba'adin shashin su ɗaya yake daga shashin su eh wa al-alimu ni kuma Allah ni ne masani al-khabir ba da labari innal lazina yufuna bi ahadillahi lalle haƙiƙa waɗanda suke cika alƙawarin Allah to lahum jannatun na'im suna da aljanna mai ni'ima wallazina waɗannan da kuma idza tuliyat alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu da suke bayanin shugabancin sayyidina ali kenan kanu bi ayatina mukazzibin sai su rika ƙaryata ayoyinmu fa inna lahum to waɗannan fa fa inna lahum fi jahannama maqaman aziman ka duba yi suna da wani mukami mai girma a jahannama mai mukami hmm? ai mukami in an ce wani yana da mukami babba to ai wajen jin daɗi ne amma a jahannama kan ai duk wani inda aka kaskanci ne to ai fa inna lahum fi jahannama maqaman aziman suna da wani mukami mai girma a wutan jahannama idza nudiya lahum yawmal qiyamati idan aka kira su aka kira musu wutan jahannaman gobe kiyama sai a ce aina zalimuna almukazzibuna lilmursalin ina azzaliman nan masu karyata manzanni ma khalafahumul mursalina illa bil haqq eh, manzanni ba abinda suka bar musu sai gaskiya wa ma kana Allahu liyuzhirahum ila ajalin qaribin Allah bai kasance ba mai ba su labari ko kuma mai fallata su zuwa ga wani dan lokaci na kadan sabbih bihamdi rabbika wa aliyun mina shahidina eh, ka yi tasbihi <laughs> ka tsarkake <coughs> sunan ubangijinka tare da gode masa kuma ka tabbatar da aliyun sayidina alifa mina shahidin kaji ayan mahe ka gaji har kaina ya gaji da qur'ani ne zaka ji kaman zuma kake zuba a baki wa akmala hal muftari sai wani makirkirin kuma daga cikin shehunin shi'a sai ya ƙara kammala wannan ayar mai suna annuri at-tubrusi shi kuma yace bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu aminu bin nuraini ya ku da kuka yi imani ku yi imani da hasken nan guda biyu anzalnahuma wanda muka saukar muku yatluwani alaikum waɗanda su biyun nan suke karanta muku ayati ayoyina wa kum suke muku gargadi game da azabu yawmiddin azabar ranan kiyama nurani haske guda biyun nan fa ku sani ba'dhuhuma min ba'din shashin su daga shashin su wato su abu ɗaya ne wa ana samiul alim ni ne mai ji kuma mai eh, mai masani wai fa ayoyi ne na alwai wannan magana ce ta Allah ya saukar fa innal ladzina yufuna bi ahadillahi lalle waɗanda suke cika alƙawarin Allah wa rasulihi da manzonsa fi ayatin lahum jannatun game da ayoyin da muke bayyana musu to suna da aljanna ta ni'ima wallazina kafaru waɗanda suka kafurce wa ayoyinmu mu min ma amanu bayan sun imani da su bi naqdihim mithaqihim wajen warware alƙawarin su wa ma ahadahumur rasulu da abinda annabi ya alƙawaranta musu alaihi yukzafuna fil jahim za a jefa su a wutan jahima zalamu fusahun waɗannan sun zalunci kansu wa asawul wasiya sun saba ma wasiyin manzon Allah shine sayyidina Ali ulaika yusqauna min hamim wannan za a shayar da su da ruwan zafi inna allaha lallai haƙiƙa Allah allazi wannan da shine nuru samawati wal ardi hasken sammai da ƙasai bima sha'a kaman yanda yake so wastafa minal mala'ikati wanda ya zaɓi mala'iku wa ja'ala minal mu'minina sannan ya sanya daga cikin mumunai ula'ika fi khalqihi yaf'alu Allahu ma sha'o. wato waɗannan suna daga cikin halittan Allah shi kuma Allah mai aikata abin da ya so ne la ilaha illa rahim akwai wani abin da aka gane anan qad makara lazina min ƙablihim bi rusulihim lalle waɗanda suka gabace ku su yi makirci wa manzanninsu fa akhaznahum bi makrihim sai muka kama su sakamakon makircin su inna akzi shadidun alimun lalle kamuna mai tsanani ne kuma mai raɗaɗi inna allaha a halaka adan lalle fa Allah ya halakar da adawa wa samuda da samudawa ma kasabu sakamakon laifin da suka yi ja'alahum sannan Allah ya sanya su lakum tazkiratan su zamanto wa'azi a gare ku da gargadi fala ina ji aka tace afala tattaqun yace fala ba za ku azanto ba ba za ku ji tsoro ba wa fir'auna ga fir'auna shi ma Allah ya kama shi bima taga sakamakon wato keta haddin bayin Allah da yi ta yi keta haddin annabi Musa wa akhihi haruna da dan uwan shi haruna wa aghraqnahu muka nutsar da shi wa man tabi'ahu da wanda suke biye da su ajma'ina gaba daya liyakuna lakum ayatan domin haka ya zamanto muku aya ku na baya wa inna aktharakum sai dai mafi yawancin ku ku nan fasiquna ne <laughs> inna allaha yajma'uhum lalle Allah zai tara su fi yaumil hashri ranan da za a yi hisabi fala yastati'una aljawaba ba za su iya bada amsa ba hina yusalun lokacin da ake tambayan su innal jahima lalle wutan jahima ita ce ma'awahum makoman su wa innallaha shi kuma Allah lalle alimun masani ne hakimun mai iya hukunci ya ayyuhar rusulu ya ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzon balligh ka isar da inzari na. fasaufa ya alamun da sannu za su sani kar khasirar ladina kanu an ayati haƙiƙa waɗanda suka kasance game da ayoyina wa hukumi da hukuncina mu'uriduna suke kauce musu to sun yi asara masalul lazina yufuna bi ahadillahi misalin waɗanda suke cika alkawarin Allah bi ahadika eh, bi ahadika da alkawarinka inni jazaituhum ni na saka musu jannatin na'im na saka musu da aljanna mai ni'ima inna laha lazu maghfiratin shi Allah ma'abucin gafara ne wa ajrin azim da lada mai yawa wa inna aliyan minal muttaqina kuma fa ku sani lalle aliyu yana cikin masu tsoron Allah wa inna lan wafihi haqqahu yawmaddin kuma zamu bashi haƙƙin shi cikakke gobe kiyama ma hannu an zulmihi bi gafilin mu Allah fa game da zalintan sayyidina ali da akai aka kwace masa khalifanci Allah ce muna nan muna sane fa ba mu manta ba wa karramnahu mun karrama sayyidina ali muka fifita shi ala ahlika akan iyalanka gaba daya ajma'in fa innahu shi sayyidina ali din nan wa zurriyatahu da zurriyarsa ta ila sabiruna suna da hakuri wa inna aduwahum si kuma makiyinsu imamul mujrimina wato shugaban masu laifin nan sayyidina ali eh, sayyidina abubakar ta wa inna aduwahum shine imamul mujrimin babban makiyin sunna fa shine shugaban masu laifi sayyidina abubakar kenan domin shi ya kwace musu ina fata an gane wannan ne okay kullin hmm. lazina kafaru ka fada ma waɗanda suka kafurce ba amanu bayan sun yi imani eh talabatum zinatul hayatud duniya Ƙawar duniya ce ta za su ka gama waɗanda suka kafirce bayan sun yi imani fa talabatum zinatul hayatud duniya wato rayuwar duniya da adon duniya da ƙawar duniya ne ta ja su wasta ajalatum biha kuma ta yi gaggawa ta fisge su wa nasitum ma wa'adakumullah kuka manta abinda Allah ya alƙawaranta muku wa rasuluhu da manzonsa wa naqattumul uhuda kuka warware alƙawura min ba'di tawkidiha bayan kun karfafa su wa qad darabna lakumul amsala to mun buga muku dai misalai daban-daban la'allakum tahtadun ko za ku shirya ya ayyuhar rasulu ya kai wannan annabin kad anzalna ilayka ayatin bayyinatin mun saukar maka da ayoyi bayyanannu fiha daga cikinsu akwai man waya tawaffahu mu'minan akwai wanda Allah zai kashe shi yana mumini wa man yata wallihi min ba'di zahari min ba'dika yazharun sannan wa man walliyahu min ba'dika yazharun sannan kuma waɗanda suka juya ma abun bayanka ya Muhammad za su bayyana fa'a'rid anhum ka bijire musu innahum mu'riduna su masu bijirewa ne inna lahum muhdarun mu masu halarto da su ne fi yaumin a wata rana la yughni anhum shay'un babu wani abin da zai amfane su wala hum yarhamun kuma ba za a musu rahama ba inna lahum fi jahannama maqaman suna da wani mukami babba a jahannama la ya'diluna ba za su kauce masa ba fasabbih bismi rabbika kai tasbihi da sunan ubangijinka wa kun minas sajidina ka kasance cikin masu sujada walakad arsalna Musa wa Haruna hakika mun aika Musa da Haruna bi mastakhlafa game da abinda muka sanya su khalifofi fa bagaw Haruna fa sabar fa bagaw ko suka yi ta'addanci fa bagaw Haruna fa sabarun jamilun eh suka suka suka yi wa annabi Haruna suka yi wa Haruna ta'addanci amma hakuri yana da kyau faj'alna minhumul qiradata muka sanya birrai daga cikin su wal khanazira da aladu wala annahum muka la'ance su ila yawmi yub'athun fasbir kai hakuri fa sawfa yubsirun da sannu za su gani walaqad ataina bikal hukma hakika mun bada wani hukunci gare ka kallazina min qablika kama waɗanda suka gabace ka minal mursalin waje an laka minhum wasiyan sannan mun ɗebo wani wasi'i muka baka ya muhammadu shine saidina ali la'allahum yarji'un takan yi mutanen da suka ɓata su dawo wa man yatawalla an amri wanda ya juya al'amari na baya na bawa saidina ali khalifancin nan fa inni marji'uhu makomansa yana gare ni falyatamatta'u bi kufrihim su je san su ji daɗi da kafurcin su kalilan dan lokaci kadan fala tasalu anin nakifin karka tambayi labarin masu warware alkawari gobe kiyama barni da su kai ya Muhammad ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzon qal ja'alna laka fi anaqil ladina amanu mun sanya maka a wuyan waɗanda suka yi imani mun sanya wani alkawari fa khuzhu karki wannan alkawari wa kun mina shakirina ka kasance cikin masu godiya inna aliyan ina tabbatar maka lalle aliyu fa qanitan bil laili mai yawan sallolin dare ne sajidan da sujada ya hazarul akhira mai tsoron lahira ne sosai wa yarju thawaba rabbihi mai kwadayin ladan ubangijinsa ne wai wannan fa Allah ne yake wannan kul kace hal yastawi alladhina zalamu shin wa hum bi azabi amalun shin waɗanda suka yi zalunci wannan bayan Allah sayyidina Ali suka kwace masa khalifancinsa shin za su yi daidai da shi sayyidina Ali da wanda suka zalunce shi za su yi daidai wahum bi azabi alamun alhali suna sane da azaba na saye alul aglala Allah zai sanya wato sarkoki fi anaqihim a wuyansu wahum ala amalihim su kuma game da ayyukansu muna za su yi nadama bashar naka ya muhammadu mun maka albishir bi zurriyatihi da zurriyan saidina ali as-salihina na kwarai su ne goma sha biyun nan da suka fito daga tsotson sayidina ali wanda aka kirga su anan wai Allah ma ya yi annabi albishir da zuwansu kuma ya ba shi cewa salihai ne wa innahum li amrina yakhlufun la yakhlufun su ko ba sa taba saba al'amarin fa alaihim minni salawatun wa rahmatun ni Allah ina miƙa musu wato gaisuwata da rahamata sawa'un rayayyun wa amwatan da matattun yau mai yau ba a suna ranar da za a ta da su ina fata an gane Allah ce ina miƙa musu gaisuwata da rahamata wato a lokacin da suke raye haka lokacin da suke mace da ran da za a ta da su su tsaya gabana wa alallazina yabghuna alaihim su kuma waɗanda suke gaba da su sayyidina ali da zurriyansa min ba'adika bayan ka mutu ya muhammad to ghadabi fushina to innahum qaumu su'in khasirina waɗannan mutane ne munana mugaye kuma wanda suka yi asara wa alal ladina salaku maslakahum waɗanda kuma suka bi wato tafarkin waɗannan sayyidina ali da zurriyansa to minni rahmatun akwai wata rahama ta musamman daga gare ni wahum filguru Fati aminun za mu sanya shi a cikin waɗansu gidaje na aljanna suna masu cikin aminci walhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen sura injiniya kaga wannan a baka ka haddace wannan to billahi lazi wanda zai ɗauka sai ya haddace suratul baƙar ya gama baka haddace wannan ba Ake karanta su yadda ka ga shafi ɗaya ne ko? Allahu ala <laughs> to wallahi a baka a ka haddace wannan a ba ma wannan haddace bakara wallahi sai mai bakara ya riga wannan saboda na Allah za ka ga ayan nan tana tada na gaba na gaba tana tada za ka ji su in can ne kawai in ka fara ɗaukunsu alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun eh hakaza innal ladhina kafaru sawa'un alzaka ji harcin ka yana gangarawa ne kawai sai ka ji karatun yana shiganka musamman ma in ka san fassaran da kuma larabcin da tsarin balaga da ɗanɗanon karatun yadda yake bin juna cen cen cen cen kawai sai ka samu ƙarshen aya kamar somari ne na farkonta to haka za ka to amma wannan maganan wanda ba balarabe ba ne ya shirya shi an nemi laraban zamanin manzo Allah har aljanu masu haɗu su taimaka a yi producing sura mai aya shida sun kasa a suratul wilaya ga ta shi ne na ce amma ba su faɗi da tsakanin wace sura da wace ai surorin ba muna da bakar fatiha bakara ali imrana nisa'i to da wannan ɗin sai su ce mana tsakanin sura kaza da sura kaza ne e kuma a nuna mana makiyatun ko madaniyatun ne kuma a nuna mana ayoyin ta nawa haka ai ake abunan <laughs> farisiya daga can ko iraniya to a takaicen takaice dai haka sun ma'allaka shekuhun sannan wani su wanda ake kira ya yi ƙara ta'aliki shi wannan annuri a tabrisi ɗin nan ya kulu yana cewa inna sheikha muhammad bin ali lallai babban shaihi nan muhammadu ɗan aliyu ɗan binu shahar ashub almazin darani zakara fi kitabihi ya ambata a cikin littafin almasali sunan littafin alama hukiya anhu game da abinda aka hakaito a gare shi annahum asqatu min alqur'ani wato sahaban manzon Allah sun cire tamamu suratul walaya sun cire suratul walaya innan suran da take nuna shugabancin sayyidina ali sun wato sahabai sun cire shi gaba ɗayan shi wala allaha hadhihi sura sai ce wataƙila wannan ita ce suran da aka karanta yanzu yace ce wallahu al'alimu Allah shi ne masani shi ma kanshi ya bar wa Allah sani amma yana da yaƙini sahabai dai sun cire suratu walaya ta Ali amma yana ganin kaman wannan ita ce suran sai dai Allahu a'ala bai da tabbashi ma to ga ta'alikin da malam yayi ko da yake bari mu bar ta'alikin mu bar ta'alikin insha Allah tabaraka ta'ala gobe sai mu dauko su insha Allah wanda za su yi presentation next time idan muka kai shi tambaya ta 24 yawa a haddace za su zo mun da wannan tsowa <laughs> mara biyu kuna ciki ba second batch ta wallahi da ka tsaya haddace wannan gara ka nemo daga sabbi zuwa nasi gara ka nemo me ka zauna ka haddace daga sabbi zuwa nasi duk harafi ka samu a ai ga yanda suka kawo ta ai revelation ne zuwa ga annabi ake ma wannan wato abinda zai faru bayan annabi ake nuna masa eh eh kuma ai waɗansu ayoyi sun nuna annabi ayi yi imani da wasi ya imani da sayidina ali sannan ana masa nusantar da shi kenan za a danna haƙƙin shi daga baya sannan an nuna masa zurriyan sayidina ali nan dukansu salihina ne ina fata an gane ka san shi qur'ani kamar yanda ka duba yana ba manzon Allah sassan abun da ya faru tun ma kafin a haife shi tun al'ummomin da suka gabata ana ba shi labarin current abin da ke faruwa sannan ana ba shi labarin abin da zai zo nan har ranar tashin kiyama to su ma a haka suka kawo shi waɗansu annabi yana nan da abin da zai faru bayan shi a haka suka jero shi to don girman Allah in ba ɓata ba in za ka samu irin wannan za a ba su su haddace su karanta an raba su da na Allah su ‘yan shi'a harafi ɗaya lada goma na ƙur'anin Allah ɗin an haramta musu samu sai a jona mutum da menene da haddace wannan shi ne yana kushe kuma yana ganin sura ce mai darajan gaske tun da tana bayani akan walayancin sayidina alitafi ma ƙur'anin ma daraja karanta wannan da zama a karanta kuma ta ka samu sai an ce masai an yi alwala a taɓa wannan magana wannan surutan na? wannan ne <coughs> wannan ne sai dai na ce maka in an zo sharhi sai a nuna to wannan faga da take a murɗe ne wannan faga yanda yake nan ana nufin sayidina ali ne nan kaza kaza shi yasa nace maka qur'anin daya kowa in ya tashi fassara shi sai ya murda shi ya murda shi yayi supporting me aqidan shi shine haka ake Allah ubangiji ya rufa mana asiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum